Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya har kullum bukarin take haƙƙin bil'adama. A yau shirin zai ɗora kan ƙorafin wasu ma'aikatan gidan yari na Najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. Har yanzu dai shirin yana jin ƙorafe-ƙorafen wasu ma'aikatan gidajen gyaran hali na Najeriya da ake kira correctional officers, waɗanda suka bayyana wannan fili irin halin kunci da suke ciki na rashin samun albashi mai inganci. Idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki, musamman waɗanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Kamar yadda muka bayyana a baya, mun sake sunayen jami'an da shirin ciki da gaskiya tattauna da su kan wannan batu. shi ma jami'in Maneu ya nuna takaicinsa ga halin da suke ciki, tare da yin kira ga shugabanni da su ji tsoron Allah. Assalamu alaikum, lallai gaskiya mu a ma'aikatan gidan yari muna cikin matsala gaskiya. Wani iri? To, matsaloli daban-daban. Mm. Daban-daban kagan ɗaya maganan albashi mm. shine babban matsalar mu. yanzu haka mu ba mu da concept pietri shine last rank namu yana karban dubu talatin da bakwai har yanzu har yanzu kuma federal government dubu talatin da bakwai talatin da bakwai yanzu misali cewa kana da iyali mm. kana gidan haya mm-hmm. abinda za ka ci ma a rayuwanka ka samu karfi ka je aiki ma babu dubu talatin da bakwai a za a yi rayuwa to rangare da shi ne matsala mulin gaskiya so muna kira ga shugabanninmu da Allah su gyara mana wannan lamarin namu mm. su dubi halin da muke ciki kaga mu muna zonne da masu laifi a cikin gida mm. ba ma tsayawa akan hanya mu karbi dan wani na goro da ake na goro mm, ba muna ciki muna zonne sai da kawo masu laifin kawo muna kiwon su mm. to wannan ya kamata a duba halin da muke ci a gyara mana to yanzu ba mai laifi za ka sake ka karbi eh, wani abu a hannunsa shi zai zo ya same ka ne ya ce ka taimaka masa mm. ba wai kuma wai kai babu wani hanyar samu ba kome wannan wannan albashin da muke karba ya shi kadai sannan a cikin ayyukan namu ɗin ba za ka samu hanya ka je wani wani lamarin ka ba fa eh. kana zonni a wurin wannan kullum kana kan aiki kullum kana kan nan aiki ba wani hanya sam sam sam kullum aiki mm. in kaga ka huta to canjin canjin abin nan eh, duty wato yanayin zuwa aiki yanayin zuwa aiki mm. shine hutu din ba hanyar kasuwanci ba hanyar kome kana zaune a cikin wannan aiki to shugabannin mu da Allah su ji tsoron Allah su gyara mana su dubi halin da muke ciki don muna cikin wani hali wallahi akwai wasu da muka tattauna da su a cikin ma'aikatar taku wanda sun nuna cewa ko da ma jaraba aka je na ƙarin girma nan ma miƙe ake a nemi waye mai ido da kwalli ko kowa ke tsoma hannunsa cikin manja kai ka taba zuwa wannan jarabawa eh na je promotion interview mm. kuma ka ci ban samu ba so nawa ka je yanzu biyu na je yanzu sakamakon na biyu din ma muke jiran yanzu mm. la'alla ko za mu samu ko ya sai Allah kada fi sani to wato abin yadda abun yake mm. sai in kana da mai uwa a muru ne ko mai ya ake faɗa in ba wannan fato sai abin da Allah ya yi da kai wallahi lamarin ba an ce rubutawa ake ba a tura imakin rubutawa ake mun je paper za a bamu da kushin paper mm. mu yi mu gama a karba a je a yi makin amma duk da haka wannan duka ba shi ne komai ba mm. eh, bayan an gama wannan an tattara an tafi da shi shikenan an gama makin din sai a aje bayan an aje sai a ring instant a fitar da shi kowa waya ga abin da ya samu mm. amma sai suna rike da shi yanzu haka suna rike da abin din sakamakon jarabawan din mm. ana dubawa ina dan wane mm. wa ya ba da abin goro da sauransu amma in ba haka ba sai abin da Allah ya yi To yanzu menene bukatar ka mu dauka ga gwamnati da kuma wasu daga cikin shugabannin hukumar ku. Me za ka gaya musu ne domin su tausaya muku halin da kuke ciki a duk Najeriya? to muna kira ga shugabanninmu da allah su ji tsoron allah su ga halin da muke ciki su tausaya mana a yi adalci mm. shugabanci ya tafiya ba adalci ko kusa mm. don haka shi ne muke bukata shugabanninmu su duba halin da muke ga allah su gyara mana amin to allah ya kyauta a ci gaba da kawo muku martani daga kakakin hukumar gyaran hali a Bakar umar Mun ji yadda ashirin da ya gabata Abubakar ya baiwa jami'an hukumar shawarar yin amfani da damar da suke da ita wajen yin noma don bunkasa kuɗaɗen shigarsu. Ga ci gaban martanin. Kuma ba kun shuna indik namu magana muke ga maka yanzu ba wani dama in ka duba cewa ba mu da tarihi yanzu nan nan kuma ba dan abin da ba su a ba ba mu da wani tarihi da za a ce yau din prisoner namu suna zanga-zanga akan ko duk haka a duk kuɗin abinci kowa ya san abu da ake biya kuɗin abinci ta san cewa eh gwamnati tana tunanin cewa za tara amma duk haka sun amince sun sun cewa wannan abin ba wacewa da gurin bane gidan yari namu eh, shi controller general ya ga ma duk in charge cewa duk wani opportunity da suka samu sun da muna da fila eh, na zoma su yi noma su yi augmentin kudin da gwamnati suke kawa na ce da prisoner kuma duk da a da ba dina dina don ka cewa shi labor ba wani abin damuwa bane da akwai chief labor ko ba gaskiya ba duk wani abubuwa ɗin bulani ne wanda ake cewa ke shi ta ka cewa ko zanga-zanga ko wani tashi hankali cikin shekaru na ba mu da shi a cikin gidan yari duk wannan da ka ga cewa ko ana ce in su sun escape ne ka ga da waje ne ake zuwa ya take eh, facilities na. cewa su prisoners cewa suna zanga-zanga ba za ka same shi ba dan me akwai abubuwan da aka ajiye musu na koyon sana'a a ciki kuma in baka shi na ba zan ga maka yanzu nan muna da fiye da kusa da a prisoner namu ɗari uku yanzu da suke yi eh, degree program a gidan yari akwai guda shi yanzu nan suna yin digiri nasu na uku na phd e nasu da cika da tsari ne wanda ka cewa an sun fita waje za ka gan cewa suna da abun yi yau din na cikin gidan yari a kuje kira kure kuje muna da staff da suna koya ma filin mu gyara kwamfuta ina iya cewa ka zo in kai ka gani ba wani abu ne ana cikiya da jihar jihar kwamfuta muna da ciwo inda ake koya musu ciwon kifi muna da shi inda ake koya musu gini yanzu na koyi wanda suke koyon aikin gini yanzu nan ka kira cewa kana so kai tir da jun flat suna yi maka calculation nan block da za ka saya ka duk kuɗin daga farko har zuwa ƙarshe za su maka calculation nashi. Masu sauraro, tun farkon muku wannan shiri kan halin da jami'an gidajen gyaran hali ke ciki a faɗin Najeriya. Wannan shiri ya samu ɗimbin saƙonni daga masu ruwa da tsaki da ke son ba da nasu labarin. Hakan na nufin tamkar an so sa musu wani wuri da ke musu ƙaiƙayi. Idan haka, za mu sake waiwaye wannan batu nan ba da jimawa ba idan Allah ya yarda. Sai a kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu amadadin Lado Salisu Garba da ya taimaka wajen muku wannan shiri. Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.